ka yi tarbiyyar 'ya'yanka tarbiyya na gari dole ne za a tsaye da kai a tambaye ka idan baka sauke wannan wajibin ba Allah zai kama ka da wannan ba za ka iya ba su tarbiyya ba har sai ka zan kai ne tarbiyya yaya za a yi uwar da bata bar ɗauke ɗauke ba ta hana ɗanta ɗauke ɗauke zai yi yaya uwar da bata daina ƙarya ba uban da bai daina ƙarya ba kuma su ce za su iya hana ɗansu ya yi ƙarya jama'a zai yi to kun ga don Allah ƴan uwa mu dinga ɗaukan karatuttukan nan daga masallatai mu ne da shi cikin gidaje kar ya zan dukkan mu dukkan darussan mu a masallatai da makarantu suke karewa idan an je gida babu abin da aka karanta mu cire waɗannan darussa mu ɗauke su cancak mu ne da su cikin gidajen muka ba da misali yadda ka ga ɗanka ya tashi da yarenka haka zai tashi da halayenka yadda ka ga ɗanka ya saje da abincin da kake ci yadda ka ga ɗanka ya saje da tufafin da kake sawa yadda ka ga ɗanka ya saje da irin yaren da kake magana hakan nan ɗanku zai saje da ɗabi'unku duk abin da kake a cikin gida tsakaninka da matarka malam in kana da nisan kwana sai an kawo maka shari'ar ɗanka akan wannan hali. idan zagin uwarsa take a tsakar gida in Allah ya yarda in kana da nisan kwana sai an zo maka da shari'ar yana zagin matarsa a tsakar gida idan fita take yi ba bisa ƙa'ida ba in tana da nisan kwana sai an kawo mata kes in yatta tana wannan fitan jama'a ba fa ajiye su muke mu gaya musu ba tukunna su yi abinda muke suke kwaikwayo kar ka ɗauka abinda kuke yi a gida da kai da uwarsa ko uwarta daban abinda za ku ajiye shi ku gaya mishi daban kuma ku ɗauka wadda kuka faɗan zai ɗauka ba wadda kuke yi ba wannan fa ba gaskiya ba ne ka yi tilawar alkur'ani ko kafirai kaga kafirci wannan tsantsan kafirci ga shi nan a cikin alkur'ani Allah na lissafawa kafirai akwai kaza akwai kaza yahudawa sabi'awa majusawa kaza kaza wanda yafi kowanne sharri shine kafirci ko laifin da mutum ya tashi a gida ya samu ana